wannan shine kasan na 177 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin balogul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-askalani allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan basu manta ba har yanzu dai malam yana mana sharhi da ƙarin bayani dangane da hadisin nan na anas dan malik allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda hadisin da yake bayani a kan ladabi ɗaya daga cikin ladabban biyan bukata a inda anas da shi da wani yaro mai kwatankwacin shekaru irin shi suke bin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ruwan alula ko ruwan kama ruwa a lokacin da ya shiga banɗaki suka ce idan annabi zai shiga yana kwaɓe zoben shi sai ya aji tattaunawa da muka yi dangane da wannan hadisi sai ya zama wannan hadisi da ifi ne to amma malaman fikihu sun yi maganganu da dama dangane da abin da ya shafi fiqhul hadis kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata idan hadisi bai tabbata ba ba a fitar da fiƙihu a cikin shi domin maganan ba ta to amma akwai fatoyi da dama dangane da ita matsalar shin za ka iya shiga ban ɗaki da wani abin da yake ɗauke da sunan allah koko wannan an hana a shari'ance shi ne za mu tattauna wannan matsala bi iznillah kuma kamar yadda ne bayani a karatun da ya gabata da allah ku auna shekarun ibn abbas da na anas da wancan yaron da ana shi kanshi anas yake cewa huwa asgharuna ku gane shi ne ma ƙaramin cikinmu shi kuma anas lokacin da yake wannan aiki ɗan shekara goma sha kaɗan ne haka amma suna da kan garo da tsari ƙwaƙwalansu suna da saiti da tunanowa da hasasowa da hangen nesa cikin al'amura jama'a kun sa abin da ke haifar da wannan wallahi bin allah ne ba abin da ke sa mutum ya zama taɓo shari wallahi sai saɓan allah mun gane wannan da kyau shi sa lokaci idan aka yi magana mutane su gyara wasu abubuwa da suke ba su gyara ba gaba ɗaya abin da ke gamsar da ni sai zuciya na ta natsu in ce anya mutanen nan ba su ɓata alaƙansu da mahalicinsu ba kun gano wannan da kyau ko domin lokacin da ya zama alaƙanka tana da kyau tsakaninka da mahalicinka tunaninka ma zai zama mai kyau ne allah maɗaukin sarki zai buɗe zuciyarka da hasashe da hango abubuwan da za su amfani ga kuma su amfanar amma in ya zama kana da matsala da mahalicinka to wallahi malam za ka zama gara dankin da kai za ka zo kana ganin abu kaza mafita ne mai kyau kana yin shi zai mai da kai baya ku yi hankali kuma ku yi nazarin wannan kuma bayanai yana tafi akan haka mai yiwa idan waɗannan bayanan suka zo ƙila zuciya na ɗan adam ya hasaso wannan tambihin da na yi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa tazkuru kutubu sira annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana hu baitu khala fi ma baina hujrat aisha wa hujrat fatima malaman tarihi sun ambata cewa banzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da ban ɗaki tsakanin sasan na na aisha da kuma sasan na na fatima az-zahara kamar yadda muka sani manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ware ma sayyidina ah, aliyu wanɗan ɗan killa wanɗan ɗan sasa a cikin gidan shi don ala gidan shi yake zaune kuma yana auren 'yar annabin jama'a mun fahimci wannan to sai annabi ya sa aka yi mai bayi tsakanin sasan aisha da kuma sasan ali wa kana ya hajatahu fihi sai zama a nan annabi yake shiga yake biyan bukatan shi waƙila aka ce fauka su tsohin ila gairi zalika wasu ka ce bai abin nan bayan ma na annabin a sama ya yi shi a wannan mashiri ba na shi to daga cikin wannan tarakan ne cikin tarakan ne annabi yake da bayi wasu malamai sun yi wasu bayanan wanda ba wannan ba dangane da inda bayan yake wasu daga cikin malaman sira suka ce waɗannan bayika na annabi yawa ke gare su ma'ana kowane sasa daga cikin sasan annabi yana da banɗaki a ciki kuma yana da shi ma a tarakan shi an gane wannan ko to shine sai malam ya ce wasu sahih annahu kana asfalu ma baina hujrat aisha wa fatima dakhilul hajizi alhadidi aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ya inganta cikin al'amarin banɗakin da ya ware a cikin gidan shi wanda nashi ne to yana tsakanin ɗakin aisha ne da fatima kuma ba a sama yake ba a ƙasa yake wanda annabi ya sa aka yi mai katanga aka fitar da abin da zai kara tsakanin nan da nan inda ba wanda zai gan shi in ya shiga da wani shinge na ƙarfe Al'ahdar wanda yake kore ne al an wanda har yau wannan kariyar da annabi ya yi yana nan mun gano wannan da kyau ko wa kana ya fi hajatahu to sai zama annabi yana biyan bukatan shi a ciki shi yasa <clears throat> idan ka je madina to ɗakin aisha inda annabi yake to yana jikin ɗakin fatima ne kun gano wannan kuma ba ɗakuna ne manya-manya ba inda za ka gane ɗakunan ba manya-manya ba ne kaɗai inda kabari guda hudu ne za su iya zama a ciki kun gani in ka so ka ce wajen kwanciyar mutum hudu yanzu wajen kwanciyar mutum hudu girma ke gare shi eh idan mutum hudu so kwanta a nan to sai ka ware tsakanin da za a samu tazarar nan da wannan kabarin zuwa wannan da wannan zuwa wannan to sai ka ce da annabi da abubakar da umar su ne space ɗin inda kabarin ya cike ɗan inda ya ragu shine inda aisha ta rika rayuwa a ciki kuma shi ma wurin bai wuce space ɗin kabari ɗaya ba an gane wannan da kyau ko to sai ka ce inda za a ɗan shigo kaga ɗaki ne ɗan ƙarami kun gane wannan ɗaki ne ɗan ƙarami to kamar shi ka ce ciki da falo ita sayida aisha tana cikin wannan cikin sai ka ce fatima tana ciki na baya to tsakanin wannan cikin da wancan cikin na baya to lungun da ke nan to wannan lungu ne manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ware shi a matsayin ban ɗakin shi kun gane wannan wannan ya sa sa'ana suke iya shiga har cikin gida su kai ma annabi ruwan tsarki da yake saboda su ƙananan yara ne to idan ka je madina a saman tulluwan da ke madina za ga wannan tulluwa al'akhdar koriya tulluwa wannan shine santan inda ɗakin aisha yake inda kabar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake to wannan tulluwan ta girmanta ya kama haddika har zuwa ɗakin nana a fatimatu zahara tulluwa ne babba da take da girma ina fatan kun gano wannan da kyau shi yasa inda aka ware daga inda ba a shiga a cikin sasan annabi ya hada ɗakin aishan hadda wasu ɗakuna daga cikin ɗakunan matan shi inda ɗakin aisha ne bai wuce girman ɗaki normal ɗaki da ake yi ba to amma za ga inda aka ware wuri ne babba ya kai kamar ka ce quarter plot ina fatan mun gano wannan da kyau za ga wasu abubuwa ma daga gefe sai dai babban matsalar shine ba kowa ne yake iya shiga inda raudon take ma duka ba an gane ba kowa ne yake iya shiga ba domin inda rauda yake annabi ya ce ma baina baiti wa mimbari tsakanin gidan da mimbarin tsakanin nan da nan ne raudon kun gano wannan da kyau ku tsakanin nan da nan ne raudar to amma a rauda inda ake buɗe wa mutane ayo ya kai kamar faɗin nan duka sau da idan aka bar iyakan nan ko to ƙarshen da sai an kashe wasu wajen dole sai an shiga kun gane to mafi aksari sai suka ware inda yake tsammanin inda annabi yake majalisi kun gano wannan da kyau ku to wannan gaba ɗaya rauba ce to shine inda jama'a a yau suke iya shiga allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa wa kana ya fihi hajata sai annabi ya zama a cikin wannan wuri yake zuwa ya biya bukatan shi wa kanul arab ƙabla zalika تعنف أن تبني marahida au تقضي haja محل السكنى a kafin wannan lokaci larabawa suna jin ƙyanƙeni da ƙyama su gina banɗaki a cikin gidajensu a ce mutum wai a gidan shi ne zai tsugunan ba haya e yi masai a gidan shi balarabe a baya bai yadda da wannan ba yana jin kyama da ƙyanƙyanin yin haka wa kanat ta'khudhu al-manasi'a kama yuqal wa huwa al sai ya zama suna ware ban ɗaki wajen tsuguno nesa da inda gida yake a wani lokaci su gina a wani lokaci kuma su bar shi fili yadda jama'a kawai in mutum yana jin ba haya da rana ko da yamma ga maza sai su tafi wannan wurin ga mata sai in kuma dare yayi wani zai ce to idan mata suka ji jin tsugunan ba haya da rana to ya suke yi ba za ma su ji ba saboda yadda ka saba ma kanka shiga bayi ai haka za ka rika yi mun gano wannan da kyau ka auna da kyau ga gani in ka sa ma kanka duk in ka tashi bacci sai ka shiga bayi kuma gani duk in ka tashi sai ka shiga yadda ka saba ne ba za su ji ba ma dama kwata-kwata sai lokacin ya yi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa ilal an rubba ma yujadu fi ba'd qura fi ba'd al islamiyya annahum yastaqziruna aw yastabi'iduna an yataharraju an yataharrajuna aw yaj'alu buyuta khala fi dakhil buyuti mala ya ce kai har zuwa wannan lokacin fa rubba ma yujadu fi ba'd qura akan samu daga wasu ƙauya ƙauyaku fi ba'adil biladi na wasu garuruwa al garuruwan musulunci na larabawa a yau annahum yastakaziruna suna ganin abin kyama ne au yastabiduna ko suna ƙoƙarin tunkuɗewa da nesanta an yi taharraju an yaji buyutal khala fi dakhil buyut a ce an yi bayi a cikin gida ba sai an je da nisa ba karatun da ya gabata ai na buga muku misali da wani gari ko a nan nan fa jihar sokoto ne ba sa yin bayi a cikin gida samsam duk garin gidaje ne da yawa don yaran garin sun zo na da yawa sun fi yara ishirin to amma suna cewa gidan mai gari ne kadai yake da ban a ciki duk garin duk matansu da mazansu duk waje suke zuwa an gane wannan da kyau ko wannan wata irin ɗabi'a ce wannan ba ɗabi'a ba ne mai kyau idan ya zama wannan shi ne ɗabi'ansu kuma ba za su iya canza wannan ɗabi'a ba to kamata yi gwamnati ta je inda suke son a yi masu banɗaki nesa da gari a ji a gina masu banɗaki a wurin mun gani sai a fitar da na maza a fitar da na mata tunda su dai ba za su yi a gida ba eh to in kun je can din gaban ɗaki a wurin amma ba ya kasance a filin Allah kawai kowa zai je tsuguna da haka cututtukan kwalara kuma sai ya dawo garin kun gani saboda idan aka yi ruwan sama ai ruwan sama in ya kwaso waɗannan abubuwan gaba ɗaya zai kai rafin garin inda kuma suke ɗiba ruwan da suke buƙatun yau da kullum da shi an gane to muna ba da shawara ga gwamnatoci su yi ƙoƙari su kula da wannan don yana daga cikin wajibi yana daga cikin muhimman abin da ya zama lalle gare su su kula allah madaukin sarki ya taimake mu mahala ya ce wa ya zahabuna wa ya khurujuna fa hawa ijahun fil suna fita ne su tafi nesa da gari can can za su je su biya bukatunsu ثم اتخذت بيوت الخلاء في البيوت حفظا على العقود والتكشف وغير ذلك wasu sun fitar da ban ɗaki a cikin gidaje ne saboda tsoron kar a ce wani da girman shi da darajin shi kuma ya je yana buɗe jikin shi a waje a waje ana ganin shi an gane wannan da kyau ko ya je yana buɗe jikin shi a waje ana ganin shi to wannan sai wasu suke ganin kai ba zai yi a ce si ɗaki a waje ba to shi ne sai su daure da kyaman irtikafa a hafu darare to sai su ba don suna so ba an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce nazu kullu ma fihi zikirullahi inda dukhulul hala. lallai ne mutum ya cire duk wani abin da a jikin shi akwai rubutun sunan allah ko wani abin da ya shafi allah ko annabi ko wata aya ko hadisi ko wani nagartaccen zance na musulunci in dai akwai a jikin shi to in zai shiga ban ɗaki eh, ma zai cire wannan abu mala ya ce fa'anasun yarwi lana min suwar adabil khala' annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza dakhala al-khala naza khatamahu wa lafzuhu kana tadullu ala tikrari mala yace Anas ya ruwaito mana ɗaya daga cikin ladubba da annabi ya karantar da duniya a aikace na shiga tsuguno a ban cewa zoban shi yana cire shi aje a waje saboda zoben annabi shine stam ɗin manzan Allah kuma a jikin shi an karta muhammadun rasulullah kun gano wannan da kyau ku to sai mala yake cewa wa lafzuhu lafazin hadisin sai ce kana kana da ya kawo ta dullo ala tikrar cewa annabi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba abin da yake kenan duk in zai yi to haka yake yi mun gano wannan da kyau ku? amma da cewa ya kawai na za a maho idza da khalal khala bai zo da ta'abiri na kana ba wani zai iya cewa su ɗaya abin ya faru kun gano wannan da kyau ko amma da ya zama haka ɗabi'an shi yake to shi sa sai kawo shi ya ce kana wa iza khala al-murad bi khala arada dukhul abin da yake nufi da khala dan dama duk inda iza ta taso fi'ili madi tana mai da shi mudari'i ne kun gano wannan da kyau ku iza in ta taso madi tana mai da shi mustaqbal ai iza aratta dukhula in kai nufin shiga iza qara'ata alqur'ana iza aratta an taqra alqur'an fasta'iz billah kun gano wannan da kyau ku ba wai iza qara'atul qur'an in ka karanta alqur'ani ka gama to fasta'iz billah babun da yake nufi ba kenan in za ka fara ko kai ta'awuzi sai a ce ai qara'a fi'li madin ne sai a ce ka manta iza ta taso shi idan iza ta rako madi tana mai da shi mustaqbal idan iz ta taso me eh ta taso fi'ili mudari'i tana mai da shi madi wa kurbi kan lazina kafaru ka tuna sanda kafirai suka yi maka makirci mun gane baka cewa a lokacin da suke maka ba mustaqbal ba ne ba abin da ake fuskanta ne nan gaba yana maimaituwa daga yanzu kuma zai ci gaba ba kun gane wannan da kyau ko ba mu zara ba ne sai zama gashi a rubuce fi'ili ne wanda yake faruwa yanzu kuma zai ci gaba da faruwa ba ranar tsayawan shi to amma za ka fassara shi da madi saboda zuwan mai iz amma idan iza ta taso madi tana mai da shi mazari'i ne jama'a kuna gane wannan da kyau ko allah madaukakin sarki ya sa mu dace malici la annahu iza da bil fi'ili ba wai ana nufin sai ya shiga bayin ne zai yi ta'awuzun ba wal muradu an yanzu khatima mala ya ce abin nufi annabi yana kwabe zoben shi ya aje a waje sanda zai shiga ne wa sababin naz'il khatam annahu manqoshun alaihi muhammadun rasulullah saboda a saman zoben an karta muhammadun rasulullah tun wancan lokaci ashe su manzo allah suna da kan sarki da suke bugawa mala ya ce salasu kalimatin fi salasati asturin kalmomi uku ne a layi uku mun gano wannan muhammad kalma rasulu kalma allah kalma mana muhammad a sama rasula a ƙasa allahu a ƙasa kun gano wannan da kyau ku ma'ana kalmomi uku ne a layi uku haka hatamin manza allah yake ba a jere yadda kike ganin sa haka suke ba ina fatan kun gano wannan da kyau mala ya ce falo hamalna iza da khalan na za'a da za mu fassara wurin da cewa idan zai shiga ya cire ala zahir a bisa zahirin yadda yake laktada iza khala hadha dhikru alladhi fihi lafzul jalala baitul khala mala yake cewa to zai hukunta idkhalu hadha wannan ambatan da ke jikin zoban kenan an shigar da shi cikin ban ɗakin kenan walihaza ƙulna inna ma'ana kana iza da khala ai iza arada da ya da khula shine in yi nufin zai shiga wa kama ya ƙulul malikiya ma ƙaraba she fa hukumahu duk abin da ka kusa yi to yana ɗaukan hukuncin shi ka kusa shiga ban ɗaki sai ka aje to sai a ce in ka shiga an gane wannan da kyau ku kamar yadda suke cewa ana yin hukunci ne lil aglab abin da ma wani bai yi ba in mafi yawancin ku sun yi sai a ce duk kun yi an gane wannan da kyau ku idza qaraba shay yuti hukmuhu wa fil qur'anil karim a cikin alqur'ani mai girma akwai irin wannan da Allah madaukin sarki yake cewa fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi wal ma'ana idza aradtal qira'a in kana nufin yin karatu wa kazalika huna idza arada dukhulal khala'a shi yasa in ka je kai nazari malami ba koya ma ya yi ba to da haka za ka je ka fassara kenan dan ka je kawai ka koyi arabiya ba zai baka daman ka zo kana fassara nasi yadda ka so ba an gano wannan da kyau ko zai dai taimake ka wajen in malamin ka yi koya ma ka iya fahimta kyakkyawan fahimtar yadda al'amarin yake amma ba da ƙarfin larabci ba in haka ne duk su abu lahabu da sun zama malaman tafsirin qur'ani kenan allah maɗaukin sarki ya kyauta ƙala na za khatamahu da ya ce mala ya ce awwalu ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yalbasu alkhatam farkon abin da annabi yake fara sawa in zai sa tufafin shi shine zobe kana yalbasu khatamal fidda annabi ya kasance yana sa zobe na azurfa wa kana lahu fassun min aqiq shi wannan zoben na annabi kanshi yana da faɗi haka wani abu ne aka cura wanda za a iya rubutu a kanshi a karta abin mun gano wannan da kyau ko sai aka manna a cikin shi wannan zobe na azurfa ɗin falamma arada an yurasil al-muluk in annabi ya nufin aika wasiƙo ga sarakuna wal umara da shugabannin gwamnatoci waye da ohun ilal islami yana da'awa yana kiransu zuwa ga musulunci to sai annabi su yi buga wannan stam wannan kan sarki a jikin wasiƙar da za a aika ma waɗannan sarakuna ƙaru lahu ya rasulallah wata rana sai sahabbai suka ce ya manzan Allah innal muluka la taqbal khataban illa iza kana maktuman bi khatmil mursal ai sarakunan duniya ba sa karanta wasiƙa ko karɓanta ma ba sa yi sai in ya zama wanda ya aiko da wasiƙan akwai kan sarkin shi a jiki ai hatta ya kuna rasmiyan sai ya zama wannan rubutu ne wanda yake da sa hannu na gidan gwamnati ka khatami da'ira au khatami daula sai ya zama sa hannu ne da stam wanda ya zama kodi daga ma'aikata ko kuma daga gidan gwamnati fatar kalkawa allati hiya mu ba'd al wa fi fassiminal min al الكريمة والناس يتخذون الآن العقيق والفيروز والزمرد وغيرها من باب الحيلة ومن باب الزينة ويذكرون الخواص في هذه الأشياء والله أعلم بحقائقها wannan abin da annabi ya sa a kan zoben shi yana buga hatami da shi daga baya wasu suka ɗauko suka ce wai ma dutse ne a kai wasu suka ce wani irin curarren gari ne wasu suka ce a shi azurfan ne aka karta ga dai abubuwa nan da dama a gidan tarihi duk an bi an tattara an a'aje ana cewa wai shi ne kan sarkin da annabi ya rika bugawa a jikin wasiƙu da yake aikawa mali ce hakikanin yadda al'amarin yake dai allah maɗaukin sarki shine ya sani an gano wannan da kyau ko amma kan sarki da annabi yake bugawa har yau yana nan a madina wannan zobe na annabi komi na annabi yana nan allah ya sa mu dace fataraka al-khatam fihi fasl aqiq sai aka ce annabi ya bar wannan zoben nashi ne wanda yake sawa a matsayin kan sarki wata khataman min fidda wana kasha ala fassihi mahallal hajar can sama inda yake sa wannan dutsen na kwalliya to a kan shi ne aka yi annabi rubutu faja alahu murabba'an sai zama square ne au mustadiran amlas sai zama mustadir ne kamar haka ba triangle bane ba round bane kun gano wannan da kyau ko haka yake annabi yana buga shi ne a haka mala ya ce wa hafara fihi na kashi muhammadu rasulullah sai aka karta a jikin shi muhammadun rasulullah in ya gama rubuta sika sai buga a ciki kawai sai aika allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ƙalu malamai suka ce kana sifatun na kashi annan lafzal jalala fil suka ce ai yanda rubutun yake sunan allah tsakiya yake kun gane wasu wa lafzu muhammad wa lafzu rasul fi tarafai muhammadu da rasulu suka ce yana ƙasa allah kuma yana ina yana tsakiya to yanzu misali idan ya zama haka mai karantawa in ya ya zai karanta muhammadu allahu rasulu ya ba da ma'ana ya ba da ma'ana ba wa ma ya kun min shay'in fafihi lafzu muhammad da ya ce ko ma ya aka yi shi da akwai lafazin muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa fihi risala kuma a cikin hatamin akwai rubutun risala wa fihi lafzul jalala kuma akwai lafzul jalala idan ka samu asalin wasikan da annabi ya rubuta ma sarakuna wanda su ma suna nan kun gano wannan da kyau ku in ka je za ka ga muhammadu ne a sama sai rasula a tsakiya sai allah a ƙasa haka yake muhammadun rasulullah ina fatan mun gano wannan da kyau idan kai sa'a ka je aikin hajji da wanda ya san waɗannan wajejen duk zai kai ka gani duka amma in ya zama dama shi ma zuwan shi kenan na farko da shi da wanda yake kallon wasa da kura duk ɗaya ne ba abin da zai iya yi an gano wannan da kyau ko ba abin da zai iya yi ba abin da zai iya gani wai shine wasu mashirmanta wai mutum zuwan hajjin shi na farko wai an kai shi waye da'awa a maka ko taron pdp a abuja aka yi ka ba za ka iya da'awa ba da taron aikin hajji ta yana ma za ka fara kun gano wannan da kyau ku kawai ka ce dai kun shirya ku yi ciwaciwon ku kawai to ku tsaya nan amma ba irin wannan maganan banzan sai ku gaya ma waɗanda ba su taɓa zuwa maka ba ko wanda ba yi da garin maka yake ba da yadda tsarin garin yake kawai za ka je kawo masu wa'azi ne suna kallon ka ka ma isa tukuna shi ya ma gama sanin garin gidan da aka aje su ma liftan ma da zai hau ya koma ɗakin shi wani sai ya gama aikin hajjin shi ma bai ma gane da zai yi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wa cewa an kai mutane su yi da'awa to a garinsu ma ya iya da'awan ne jama'a kuna gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki kyauta mutane suka zama ba su da gaskiya da amana sai su ɗauka kowa ma wawa ne su ta faɗin maganganu a gari mutane su waye gari boye ba su ganewa ni abin da kullum nake gaya ma al'umma shine ala ya zunnu ula'ika annahum maba'usun liyomin azim ko zato da tsammani suke yi za ya tashin kiyama wallahi wani abin bai kamata su yi ba wani abin bai ko tsammani suke ba su da yaƙini kuma wannan yana bayyana ba su da yaƙini allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa huna a hadal ulama daruratu tanzihi ma fihi zikirullah an mawatsinil alhubuthi to da wannan ne malamai suka ce lalle a kyamaci shiga da duk wani abin da ke dauke da sunan allah wajejen da ke da ƙazantu fa'iza da khala wani siyal khatam an yanzu aho fama za ya fa'al misali zoben akwai sunan allah a ciki sai ka manta sai da ka shiga bayin da shi kawai sai ka tunu to ya za ka yi ko za ka yi na faruwa ko ma za ta fal ƙalo <clears throat> suka ce im kana naz'uhu in za ka iya cire shi wa ikhrajuhu ka fitar da shi wa huwa karibin min albab ya zama kana kusa da ba kofa sai ka dan aje shi a gefe haka kuma ba wanda zai ɗauke maka ba'idun anil aqzar kuma ya ne sanda da inda ƙazanta zai taɓa wannan sunan allah da ke jikin wannan zoben fa'ala to ka yi haka kun gano wannan ma'ana sanda ka shiga bayin sai zama a bayan wayanka akwai me akwai sunan allah ka sa akwai ƙauyawa gidadawa waɗanda za ga suna wannan su a dole saboda tsaban mai wai kishin musulunci misali a nan bayan waya sai ga mutum ya yi me ya liƙa wata stika an sa allah ko muhammadun rasulullah an gano wannan da kyau ku to kuma ga shiga ban ɗaki ya kama shi kaga dai bayan da za mu ce zo da wayan shi wannan ya aje ta a waje tana aljuhunka ma wani ya lalibe wani ma kana wayan ma wani zai zo ya yi me ya fisge kun gane wannan da kyau ko sai ka je kudu za ga wannan shigantakar to sai ga mutum ya rubuta ya liƙa stika a nan wai muhammadu rasulullah ga wannan ba zai shiga da shi bayi ba kuma wannan abin da ya taka alfarman musulunci ne bai yi an gane bai kamata ya bari ba don wannan ba kishin musulunci ba ne wannan liƙa abin nan da kai daidai ne da waɗanda suke zuwa suke yo a tamfa da sunan Allah da sunan manzan Allah jiki don kar ku ɗauka masu waɗannan atamfofin ko wai kafirai ne ba a mafi rinjayen abin da na fahimta musulmai ne jahilai saboda tsaban kishin addini wanda ba a san addinin ba su suke zuwa suke sawa a yi masu irin waɗannan atamfofin kun gane wannan da kyau ku sai a zo da shi saboda kishi sai daga baya eh shikenan kawai sai a ce to kuma ga abin da aka yi don duk baka tsammanin suran jahilci ko to suran jahilci ta wuce yanda baka zatanta ya ka ka san wannan suran jahilci ta wuce yanda baka zato yanzu a ga mutum a screen saver din shi kai tsaye menene ya sa sunan allah ya sa kana buɗe wayan misali kawai ga sunan allah ne anan ko ta aya na alkur'ani to yana zaune kawai sai a kira shi a yana cikin bayi yana gama an wayan ba sunan allah ne zai a fiyarin ba kaga ya shiga ban daki da sunan wa sunan allah wannan ba kishin musulunci ba ne sam banna ne ga musulunci kuma duk yadda ba ka tsammanin jahilci nan mutum ya kai ya wuce inda ba ka zaton shi don mu da muke mu'amala da mutane iri-iri muna ganin wannan fa an gane yanzu duk wanda yake birni nan yake bariki ana karatu ana wa'azi ana karantarwa akwai abubuwa da yawa wanda shi ba zai iya yi ba so da ya ji amma da yawa akwai kuma ƙauya wanda suke haka yanzu idan ka zo ɗaki za ka shiga ai za ka yi sallama in an ansa ka nemi izini ko eh za a ga wasu ba sun karatun addini suke suna zuwa gidan mutane da sallaman da buɗe kofa da shiga duk lokaci da suke mun gane duk lokaci da suke yi akwai lokacin da aka ce ga wani matashi zai zo wurina zai samu ta littattafai a ofis in ba shi aro zai wasu abubuwa duk sanda ya zo ofis din haka yake yi shi ne nake tambayan wanda ya gaya mana na a'a wannan kuma ka ce ɗalibin addini ne a jami'a na a wannan ba addini yake karantawa don bai san addini ba kwata-kwata duk amanar da ka kulla da wannan su ya ci wannan amanar ɗaya kenan jiya muna zaune kawai sai wata mata wai ta zo ofis tana zuwa ta sallama muna ji muke banza da ita saboda ba mu bukatan mu ce ta zo to ka'ida ko in kai sallama ɗaya biyu uku ba an sabu ka yi me ka tafi kawai wa iza qila lakum urji'u sai ce me farji'u huwa askalakum saboda jahilcin mutanen mu da za mu an samu ce tafi zuwa wani lokaci daga nan za su fara da Allah malam dan Allah haka a ga wannan jahilci da rashin sanin shari'a ne sai muka yi shiru tana sallama kawai sai da kama kofa sai ta buɗe ta yi magana duniyan nan ne banza da ita da ta matsa na ce laifin da kika yi kin yi sallama kin bude kofa saboda ka rufe ki tafi sai ta ce ji kar uba na ce laifi na biyu ta ce yanzu wannan shi ma laifin ne zagi wai su a ganin su ba laifi ba ne mun gano wannan kuma in ka ba da naira 120 za ka kai ka haƙo ɗakinta daga nan mun gano wannan ta ce ita bata taba sanin wai ke sallama ka bude kofa ka shiga ka nemo waje ka zauna wai laifi ba ne a nan garin fa kun gano wannan da kyau ku to yanzu misali irin wannan in ta samu kuɗi ba za ta iya zuwa ingila a yi mata a tamba da sunan allah ba ko takalmi da sunan allah saboda tsabin kishin islama ba ta yi ba sai na ga abubuwa guda biyu sun haɗu mata ga jahilci ga ƙauyenci za ta fita ƙofan sai ta ce da allah ya zan bude ce bakin je kin je maka ba ki taba ganin ƙofan gilashi irin wannan a maka ba ta ce to wani irin makofan gilashi ni da hallinta na hau <laughs> wa maga ta haulinta <laughs> da allah jama'a ta haulinta eh <laughs> a lokacin na ce lalle komi wannan za ta yi ba ta san lifta ba ba ta san linta ba mun gano linta shi ne saman gini ba mun gane an buga linta kana ce ma magini ya ce ma kafinta zo ka buga mana linta za mu zuba ko mun zuba linta an san wani abu ne yanzu kai tun da kake a duniya ka taba ganin mace a saman linta me kai ta sai dai kudu <laughs> ba saman linta ba saman komi ma saman rafta ba sai ga gota <laughs> kai kai kai kai allah mai mutane da kun ga waɗannan jahilcin suna da yawa yanzu akwai mutumin da saboda tsaban wai kishin addini da jahilci sai je sa a mai tatu a kafaɗin shi ko a wani waje na jikin shi da sunan allah ko sunan manzan allah kuma zai shiga bayi da shi ban gani akwai yaron da na gan shi a wani public toilet a kano zoben shi an sa allah a sama ya zo da wani stika ka a wuyan shi ya sa da hoton inyas da zai shiga ban ɗaki sai ya cire hoton inyas ɗin sai ya aji zai shiga ban ɗaki da sunan allah a jikin shi na ce akwai allah ce ba komi wannan na ce wancan fa ya ce ai yana da tsarkin ji sunan allah ba mun gano wannan na ce da za ka ɗauki hoton in ka sa amma sai ko makaruhi ba ka yi ba amma an ka sake ka sa wannan a cikin masai ka zama kafiri da yake sun ɓata tunanin sai ce wannan fahimtar ka ne ya ji hoto a waje ya shiga da sunan allah bayi wannan wani irin addini ne wannan irin fahimtar addini ne malaman nan da ke karantar da mutanen nan wannan shirman ba za ji tsoron allah su bari ba tsakanin da allah wannan tabbataccen jahili ku bar shi ya rayu ya mutu a haka ku je lahira ku ce ma allah ne tsakaninku da allah an faɗi magana ku ce wai an kafarta ku wannan shi ne kafartawa Allah ya kyauta ne sai mala ya ce in ka manta sai ka shiga da zobanka da sunan Allah sai ka dan cire inda kun kusa ne da kofa sai ka dan aje shi gefe inda babu kazanta amma ya asaf in ka je bayika musamman a gidan yawa sai ga fitsarin da ake a bayan yana fitowa ta kofa kuma yana kwanciya kofar ina a kofan bayan jama'a ana yi ko ba a yi wai matan da ke gidan nan wata ba za ta yi volunteer ta ɗauki gabarin share wajen da wankewa ba wai me wai ta ba ruwanta kowa ma ai haka yake a gina ita ba ta wahala ba ita ba wahalalliyar banza ba ce an gane to wannan kokar ga tambayi gidan student da Allah ana wanke bayan student kai ba student ba ni jaba ke kai shuru ka bar su su wakilci kansu malam ya hostel yake wake wankewa a ba hostel nan ba na cikin gari nake magana na cikin unguwa nake magana shi ma hostel ne babu kai a cikin gari kake wani wajen kawai bar shi ake caka-caka mutum sai je dan zaɓi inda ya dan fa abun nan kawai sauke tashi tafiyan shi <laughs> ya kamata masu gidajen ku inda na sani ana yi da ana ɗaukan waɗanda ke share gidan da kuma wanke bayi da wanke wajen wanke-wanke da wajen wanki kullum za a je a yi masu wannan hidima sau biyu haka yi kamata haka ya kamata duk wanda za su shiga gidan su sa wannan ka'ida daga cikin services da za a yi masu kun gano wannan da kyau ku na ɗaya kenan sannan dole su sa daga cikin ka'idojin da za a yi masu shine sai an samu masu masu gadi aƙalla biyu da rana biyu da daddare a kowane gida sannan su ko masu gidan su sa masu dokoki da ka'idojin da su kuma suke son dole a bi an gane wannan haka ya kamata ɗan adam ya zama yana da 'yanci a duk inda ya ji amma ba wanda yake da 'yanci a cikinsu da kuma mu mu yanzu hargitsa mana mu su kuma marasa da'a daga cikin yaran gari su kuma sun hargitsa masu tsarin zamantakewansu da Allah jama'a ba haka ake tafiya karkace ba haka ya kamata a zauna yadda tsari yadda yanayi sai zama su waɗanda suke landlord ɗin su rika biyan waɗannan masu gadin da za su rika tsare gidajen nan ya zama suna da alaka da 'yan banga da duk lokacin da wasu kawo hari su waɗannan masu gadi guda biyu su za su yi maza ko ta hanyar waya ko ta hanyar usul ko ta hanyar wani ya je a guje ya sanar sai a kawo post mai ƙarfi sai a tunkuɗa wannan bannar su kuma sa dama su sa masu doka abin da ke kawo waɗannan 'yan iska shine tara karuwan maza da kuke yi a gidan shigan banza da kuke yi shigan baɗala da kuke yi yarinya za ta fito da dukkanin usurowin jikinta waje ga ƙato ya balaga kuma bai da yanda zai aure kuma bai san addini ba babu wata ɗabi'a da wani yanayi da wani hali da zai hana shi wannan abin a matsayin security imani ka gaya mai yadda yan sun haɗu su biyar ko su goma ba za su ce a kai hari gidan ba jama'a ba haka suke yi ba kenan wane ne azlam albade wanda ya fara jama'a mun gano wannan da kyau wanda ya fara kun gane su sun ɗauka su kasuwa suka kasa don su mafi karuwai ne dole ne su sa irin waɗannan tufafi domin masu neman su sai sha'awa su zo mu abin da muka fahimta kenan in kuma da wata manufan ba mu santa ba dan babu addinin da ya ce su irin wannan dressing din babu shi kun gane ana complain da fyaɗe fyaɗe fyaɗe fyaɗe har yau an koma ana dukan teki ne an bar jakin kamata yi a ce hukumomi su sa doka na wannan shigan banzan da matan nan suke shi ke haifar da shi yayi kun gane shi ke haifar da shi ko ba shi ke kawo shi ba sai a ce duk wanda ya ƙara ganinta da irin wannan shigan ɗaurin wata tara a gidan yari da kuma tara mai tsanani duk wanda ya zo belinta kuma ɗaurin wata uku kuma kullum sai an mata bulala talatin kun gano wannan da ke ku za a hana ko ba za a hana ba wannan iskancin fyaɗen nan za a dakatar da shi ko ba za a dakatar ba mai yiwa tana da hiv sun mata fyaɗe sun ɗiba za a je su zuba ma waɗanda ba su da shi mai yiwa ita ba ta da shi cikin waɗanda suka yi mata fyaɗe su kuma suna da shi sun kashe ta ko ba su kashe ta ba waɗannan abubuwan dole a magana a kansu amma shi kan shi maganar laifi ne ba su su su iskanci su kuma a je a lalata rayuwarsu ba shi kenan ba allah maɗaukin sarki ya kyauta وهنا أخذ العلماء ضرورة نزعه ما في ذكر الله عن مواطن الخبث da wannan ne malamai suka ce duk wani abin da yake da sunan Allah a jiki kafin a shiga wajen a cire shi fayan zi'uhu wa ya ja'aluhu fi fihi in kuwa ya zama wajen ba inda za ka aji zoben ƙazanta ne face-face ciki da waje to zai ka zara zoben sai ka sa ina sai ka saka a bakinka mun gano wannan da kyau ku sai ka rike shi a baki wa ya tabbiko shafataihi alaihi wa ya tabbiko shafataihi alaihi sai ka ɓan mai allabanka gam hmm, hmm. <laughs> ba magana kenan mala ya ce hatta ya kunu fi hijabin an muwaji hatil a ya sha makance wannan zoben daga ganin duk wani abu na kazanta wala mani amin zalika ba wanda zai hana shi wannan in yayi kuma in ya haka daidai ne kun ga yanzu hatta abin da ya shafi wasu dan kunnin akwai sunan Allah jiki za ga shaf din ma sunan Allah ne da sunan manzan Allah dan kunnun. kaga wannan ba zai shiga ban daki ba in ko kika manta sai da kika shiga sai da ki cire su gaba ɗaya ki cusa ina ki cusa a bakinki kin ja ma kanki matsala in kuma ya zama akwai jaka post to sai ki ciro wannan abubuwan sai ki sa a cikin jakan sai ki ja zip ki rufe na hmm, to kama aljuhu a gani to kama aljuhu amma ka san fari gan annaba akwai aljuhu ko bai sa aljuhu bai ajiye a waje wancan fa an ƙura lalura ne tun asali malam dole ne ka yi links za ga na hannu wanda sunan allah da sunan manzan allah jiki kai baka taba gani ba gashi nan ustazai masu ustazancin karya duk suna sa wani maballin shi gaba ɗaya sunan allah ne a jiki kun gane wani hulan shi ma gaba ɗaya zagaye take da sunan allah da haka aka ɗinka hulan wani aikin aljuhun shi bajin shi sunan allah ne kuma da haka zai shiga bayi saboda rashin sanin kiman Allah da sanin rashin sanin kiman manzon Allah in ga taba zai ce tsaban kishin addini ne haka kishin addini sha sha sha wannan ba daidai ba ne ba karatun da ya wuce mun yi magana ba dangane da masu sa katin alkur'ani ko kiran sallah a rington ɗinsu wannan bai halatta ba daidai ba ne mun ta maganin tintin kafin ka sai waya ka je ga karanta adabul hatif yala dubban rike waya yake yana daga cikin rashin ɗa'a ga riƙe waya ka shigo cikin public wayanka na ƙara rashin ɗa'a ne mun gane in ka manta to an san ka manta an gane wannan amma kamata ya kana shigowa ka kashe ringa ɗin in kuma an kira ka ka tsaya ka auna wani irin taro kuke wasu irin jama'a ke wurin wani abu mai mahimmanci ake yi ka kau da kai da kiran ba ka ga an kira mutum ya tafi sibil sibil waya je mai wajen sa waya ba dole yana daga cikin rashin da'a da rashin ladabi in dai har kai ka isa a kira ka ko to ka isa in ba a same ka ba ƙara kiranka ɗaya kenan in kuma kai ka isa a kira ka to ka kai darajar da wani lokacin ka samu zarafi ka yi me ka mai da kira to amma jama'an ne ga shi nan katon ƙauye ne kawai yayi agogo layi layi sai daga hannu da gan shi yana ganin wala ah, barka da asuba yana kada agogon ba hannu hannun yake kada maka ba me yake kada maka shi yasa qur'ani ya bayanin ƙauyawan mata Ya ce wala yadribna bi arjulihinna li ulama ma yukhfina min zinatihinna ba kauyayen ta sawo takalmi ƙara dukan siminti take kwas kwas dan fa a kalli ta sa fa a tsikaru duniya da daga ido a kalle ta tafi fa shigo gari Allah maɗaukin sarki ya kyauta sa waɗannan abubuwan a bari hatta agogo wanda cikin shi ke da sunan Allah bai halatta shiga da shi ba kun gani na taba sauka a wani otel a otel nan akwai agogo agogon yana da alam duk awa daya sai ya kira sallah kuma a bayi a kasa shi shi na ɗakin da nake na cire shi na zo na rubuta masu na je na kai masu kuma mai hotel din ba musulmi ba ne ya ce wallahi shi bai sani ba ya ce musulmi na yawan sauka a hotel din shi kuma ba wanda ya taba gaya mashi ce shi ya yi wannan ne saboda kyautata ma musulmi wannan ne kyau na ce wannan laifi ne na ce agogon da ke cikin ɗaki a sa amma na bayi kuma na gaya mai illan abin kuma na bashi a rubuce wallahi a lokacin ya ba da izini ce a ji a cire batir da ke kan alam ɗin duka na cikin bayikan a bar na cikin ɗaki shi kan shi na ce ƙarin ya yi wa inda so samu ne a rage bolum ɗin ya ji daɗi sosai har ya rage mana ma kuɗin kwana ɗaya <laughs> gano wannan da kyau ko umar ya taƙi laha ya ji allahu makarajan wayar zuƙuhu min haisu la ya tasif allah maɗaukin sarki ya samu dace kuma da wannan kyautatawan da wannan san addinin da na ga yana da shi duk wanda ya ce man zai je wannan garin sai in bashi adres ɗin hotel ɗin ce ka sauka a wuri kaza wallahi kafiri ne ka je ka ga yadda yake haba-haba da musulmi ya gina masallaci a cikin wurin ana gyara masallacin ana komai ya ɗauki wani ɗan baka tsini ya zama limami a wajen sai ya zama sha sha limamin shi kuma gano wannan da kyau ku sai mai kos ya kasa ɗauka ce zai cire ka wata rana daga ran da ya samu wanda ya ka kan gado zai cire ka an samu waje an gina mai ɗaki a baya da iyalin shi da komai bai ke zaune a wurin amma abin da ya kamata yi baya yi na ce cin da an ɗauke ka wannan ne kai ɗaya ne ya zama kai za ka share wurin nan inda za ka goge ka riga gogewa cin da nan hotel ne wajen saukan manyan mutane ne in an shigo masallacin na a ganshi da tsafta a gan da kan gado abubuwan da za a bukata na gyara wajen kana ma mutumin nan magana zai bayar na ce kaga mutum da muka zo muka shigo masallacin da muka kura face face muka kowa mana sallah a sama ka kasa gyara ka kasa kaza ka kasa kaza ka kasa kaza shine waɗanda muka je muka zauna da su suke cewa wai kai baka gani abu sai kai magana na ce ai aiki na kenan mun gano wannan ni a duniya ban da aiki sai in ga ba daidai ba in yi magana in ga an yi daidai in faɗi falalan shi ni sana'a na kenan ban da wata sana'a sai shi <laughs> mun gano wannan da kyau ko na ce ni duk inda na je ko bila na je na ga ba a yi daidai ba suna ce baba buhari ga yadda ya kamata ka yi in an ce kai ba a ga sanje to ni aiki na ke na yi shine al'amur bil ma'arufi wannan nahyi anil munkar shine aikin annabawa ina fatan kun gano wannan shi sa wani mutum ya ce wai ya kamata abu kaza a yi shiru kar a yi magana kan shi ko to baka san ni ba ko baka san aiki na ba ko zagi ka gana yi ko yana daga cikin job mun gano wannan da kyau ko suka ce wai yana daga cikin aiki an mara dan kwadugo da kashe da za a biya shi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa illam yumkin an yanzu ahu in ko ba zai ya cire shi ba wasa uba alaihi an ya khali alhatam kuma ba yanda zai cire wannan zoba sa akwai zoban da in ya shiga shiga kenan hatta ya atiya hul yaqin ka an ya tsula muddatal khatim fi yadihi misali zoban ya dade har yayi kiba ma ya tara wajen sai an sa sabulu kuma babu sabulun ويصبح الخاتم ضيقا فيحتاج في نزعه إلى مجهود أو آلام ba zai iya cire zoben ba sai ya yi da gaskiya sha ɗan karan wahala ƙalu malamai suka ce yi jiri fassu ila dakhil kaf to sai juya kan zoben inda ke da sunan allah ya komo cikin tafin hannun shi haka waye da bikul kaffa alai sai dunkula hannu. kun gano wannan jama'a ana bada da solution ko ba bayarwa sai dunkula hannun shi gam fa yasbihu ismu la aw dhikru la mahfuzan bi dakhil al kaffi la mu'rada li muwajahati al aqzar sai zama sunan allah ko wannan ambato sai zama yana ciki bai kallon wannan kazantan li'annahu la yu'minu an yakuna fi mahalli ariyan an sitrin Me yiwa ma wajen fili ne ma babu inda katanga ko sama tema wajen rumfa ruba ma istimalil ma aw ma ayyi shay'in yahsulu hunaka razazan min tilkal al mawjuda ba mamaki wajen amfani da ruwa ma ana facal facal ya taɓa ruwan ƙazanta ma zai sauka soka kan sunan Allah fatasilun najasa ila ma fihi zikrillah a waye gari najasa ta zo ta taɓa abin da yake da sunan Allah fayaqa'ul mahzur nan kuma sai mutum ya afka cikin haram to shi sa aka biyo maka ta wannan hanyoyi ka kokari ka gyara duka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sakamakon ƙurewar lokaci nan zamu tsaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum